A cikin shirinmu na yau za mu yi magana a kan sharuɗa guda goma sha hudu da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kafa ga masu neman shiga aikin ɗan sanda a Najeriya. Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zara mun ɗaura. Sharaɗi na farko wajibi ne ka zamo haifafen ɗan Najeriya sannan kuma ya zama kana da katin shaidan zama ɗan ƙasa. Sharaɗi na biyu wajibi ne ya zama kana da kredit guda biyar a takardan kammala jarabawanka na sakandare kuma ya zama a cikin credit biyar da kake da su kana da mas da english sharaɗi na uku kada ka yi ƙasa da shekaru sha bakwai da aihuwa kuma kada ka yi sama da shekara ashirin da biyar da aihuwa sharaɗi na hudu kada tsayinka ya kasa 1.67 cm ga maza mata kuma 1.64 cm sharaɗi na biyar faɗin ƙirjinka kada ya kasa inci talatin da hudu. Sharaɗi na shida banda mata masu juna biyu ma'ana masu ciki. Sharaɗi na bakwai kada ka kasance wanda aka taɓa samu da cin hanci da rashawa. Sharaɗi na takwas kada ka kasance mai nakasa a harshenka wato bebe ko kuma kurma. Sharaɗi na tara kada ka kasance mai gaucaccen haɓa. Sharaɗi na goma kada ka kasance mai buɗaɗɗun ƙafa wato ka ya zama a buɗe suke ba a buƙatan wannan. Sharaɗi na goma sha ɗaya kada ka kasance mai lankwasasshen ƙafa, shi ma ba sa buƙatan wannan. Sharaɗi na goma sha biyu kada ka kasance mai nakasa a hannu ma'ana targaɗe ko kuma karaya ko kuma duk wani rauni da ka iya tashi. Sharaɗi na goma sha uku kada ka kasance mai ciwon ido ko kuma mai ido ɗaya. Sharaɗi na goma sha hudu kuma shi ne na ƙarshe kada ya kasance an taɓa yanke maka wani sashi a jikinka waɗannan su ne sharuɗan da hukumar 'yan sandan najeriya ta gindaya a yayin ɗiban sabbin 'yan sanda da za ta yi wanda insha Allahu za a buɗe sashin yin rijista da su daga ranar sha hudu ga watan Yuli za kuma a rufe shi zuwa ranar ashirin da uku ga watan Agusta ta wannan shekara ta dubu 2020. Allah ya ba da sa'a Allah ya ba da sa'a.